Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Asabar, sha biyar ga watan Ramadan, hijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da sha biyu ga watan Julai shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin a ƙa'id shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawab wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a shafari allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin muƙaddiman malin shafari a inda ya ɗauko mana bayanai da cewa su waɗannan mutane da suke mamayan al'umma lokacin da suka gafala al'amarin aƙida ba shi ke gabansu ba to suna amfani da daman ɗayan biyu mun ji dama na farko a samu karatun da ya gabata za ka fa'idantu da wannan a saniya dama na biyu fushuwul ummiyyati diniya Shi ne ƙoƙarin yaɗa ummiya na addini ma'ana ummiya na addini a waye gari mutane kwata-kwata ma ba su da wayewa da fahimtar asalin saƙon addinin ma a rika ba su addini a hagungunce yanzu misali irin majalisi irin wannan da za a zauna a wayar da kan mutane yadda za su yi addini da rayuwa ko sai a yi maza kyamatar da su wannan inda aka san ba za su taba samun kan gado ba sai a bar su da wannan idan irin wannan ummiya ya kama mutane to sankara yake zama masa a rayuwa da addini ba za su taɓa wayewa zama suna da kan gado ba to shine sai ce hatta yan al ekat har a waye gari kullun da ke tsakanin mutane da Allah sai ya katse alaƙan da ke tsakanin wancan musulmi da wannan musulmi sakamakon network ɗinsa ɗaya ne wajen talaki, wajen koyon alkur'ani da kuma karantar da shi da hadisan annabi da ilimin addini sai kasance an katse wannan wanda ya goge ya ƙware yake da masaniya sai a tunkuɗe shi gefe wanda shirme da Shiriri ta yake yi sai a ce babu irin shi haka suke ma musulmi ina fatan mun gano wannan da kyau sai a yada ummiya cikin jama'a sai a ce wani ma ai wani masani ne kai shi wani na da ilimi haka kai ai ban san haka ba kun gano wannan da kyau ko ya daga cikin bala'in wannan takhtitat ne na waɗannan kafiran da suke son su ruɗa addini ina gaya muku da shi ne sai a waye gari kullun da ke tsakanin addini a tsinki a naɗe sai su katse shi wata mazzakul umma sai su amfani da wannan dama su kacaccala al'umma kaca-kaca shi sa sai ka ji su waɗanda suke wannan aikin saboda wauta har sai su rika fito da ma sunan abin ƙarara cewa ya hana arabin kun gano wannan da ke ku saboda wauta da ƙaramin ƙananan shekaru da kuma ƙarancin ilimi sai ga ɓanna ba suke amma ta suke da ɓannan kuma ina fatan mun gano wannan da kyau to shine mala a bayan ba manta ba sai a waye gari kafin ku farga ‘ya'yanku an loda musu wannan bala'in kenan kai uba illan da zai ma sauran al'umma siyaninka naka naka siyaninka na sauran al'umma saboda kai ne ake sa ran in ka mutu ɗan zai ma addu'a to an gurɓata shi kuma kai baka damu ba wai jira kake wai sai malamin ka ya kira ka ce wane kaza ai har abada ba zai maka haka ba sai dai karantar da kai abin da aka faɗi shine sai a waye gari sun yi tamzikin umma sun zama gida-gida kashi-kashi ba mai jin maganan wani ba mai girmama wani gaba ɗaya al'ummar musulmi sai su zama wawaye kun ji matsalan da suke ɗauko mutane sai a waye gari ƙananan ɗalibai ba sa iya girmama manya sai kowa ya taso ce ya isa shine fashul ummiya sannan wa yaskutul muslimu sai ga musulmi ya watse bai da sauran mutunci bila thamanin shine faɗi babu wani nauyi fi aidihim a hannun irin waɗannan kafirin sau dama ƙa'idansu shine mai farrik tasut divide and rule kasa kansu ku kakkasa su yanzu misali idan aka fere doya aka dafa ta za ka yi kama ta aka sun kuma baki ka ci haka Allah maɗaukin sarki ce musulmi su zama wa tasimu bi hablillahi jami'an wala ta ku? kuma kuna fahimtar wannan ce kakko rabu to ana nan su kuma sai su kokarin zuwa maka da wannan ba za su ce maka ka rabu ba amma za su yada muku ummiya in aka yada wannan ku ko ku rabu ko kar Allah sa ku rabu sai kun me sai kun rabu to kawai sai su rika bin ƙungiyoyin nan naku da jama'a jama'a naku da su kuka rabu kuna zama a hannunsu ba tare da wata daraja da kima ba tasirin da yau abubuwan da suka yi a ƙasashen musulmi kenan da idan aka ce isra'ila na kai kaima falasinawa hari duk duniya ke zanga-zanga amma yanzu fa inda ake zanga-zanga ƙasan Tunusiya ne kaɗai. To su ma ana nan za a ce to za su sani. Ashe ummiyan da aka zuba masu bai tasiri ba, kuma shi wannan ummiyan ko yana da alaƙa da yawa. Larabawa da ake son a saka masu ummiya babban abin da aka fara jefa masu shine gargaliya, sai suka bar larabci mai kyau yanda ba za su fahimci alkur'ani da hadisi kai tsaye ba yanda ni zan koyi kur'ani da hadisi shi ma zai koya mun gano wannan da kyau ku sai zama musulmi a cikinsu sun fi yawa to amma ko ba san addinin ba ummiyan farko da aka fara sa masu kenan na biyu sai aka koma sai aka sanya masu san kabila sai aka zo aka sanya masu san dangi sai aka sa masu kaza sai zama addinin ba shi ke gabansu ba daga nan sai a zo sai a sa mutum ummiya na hubbu zuhur ni ma a ji nima a sanni ni ina neman ɗaukaka ko da fa zagi zai cike lokacin shi da shi jama ba su kalli wannan ba saboda su ma an sanya musu wannan ummiyar na wani abu jama kuna fahimtar wannan abun ko shi sai a yaɗa muku ummiya sai a waye gari ka zama wa ma ana illa min guzayyata in gawar gawaitu wa in tarshidul guzayyatu arshidi wai shi dan kabilan guzayya ne in guzayya ta kintsi ya kintsu in ku zai bata kintsu ba shikenan yanzu kalli yanda musulmi suka fada a hannun kafirai sai da suka ga daman yi da su Amerika ne ta ce a yi demokaradiyya aka yi a misar mursi ya ci aka zo aka kore shi ba ta ce ko bi ba saboda musulmi a duniya ba masu da bakin magana gashi nan sun fada fi aidihim bila saman ba ko kwabo a banzan bazara sun tafi. Ana fahimtar wannan ko? Shi kenan sun tafi, bila saman. Kuma ana kashe su, ana ɗaure su, ana kaza ba wanda yake magana, saboda musulmi ne, kuma su suka yadda yadda suka bi suka karkasa kansu kuma suka anshi wancan ummiya ɗin. A duk inda aka yi faru musulmi suke sakaci ko, Allah abin da suke fuskanta kenan. irin majalisi irin nama nan shi yasa ake mugun adawa da shi saboda kada a fayyace wa mutane gaskiya su gane in ka ce haɗuwa shine musulunci rabuwa hawarijanci ne sai a ce a'a ai hawarijanci shine yi ma shugaba tawaye sai a ce to yanzu a Najeriya waye shugaban da zaka yi waye ka zama ba kawarji good good luck To kaga wannan wata salo ne na ummiya da aka sa mutane ba su ma san maganar da suke faɗi ba. To jahili shi kuma ya ji an karanta larabci sai me? Bai san me yake faɗi ba, bai ma san me ake cewa ba. Wannan shine ufa ɗalibu wani matsalo. To kun ga waɗannan ababen ko? In muna neman zaman lafiya sai mun zauna mun gaya ma kanmu gaskiya. Sai mun zauna mun gaya ma kanmu gaskiya. shine sai ce wa ta taliwa'i hizbiyatihim sai ga musulmi sun koma ƙarƙashin tutocin ƙungiyoyin da irin waɗancan aƙidin da irin waɗannan kafirin suke kafa masu. sai ga kowa ƙoƙari yake dai ya kare mai jam'iyyar shi ya kare mai ƙungiyar shi ya kare mai yankinsu ko gidansu ko abin da ya kama da haka kullum aikin kenan yanzu duk unguwan da ka je wannan bayanan ko da daga daidai nan aka tsaya sai ka ga akwai irin wannan unguwanku to alama ne daga cikin alamun za a shigo muku da miyagun aƙidu kuwa da kuma wasu matakai da za su fara faruwa a wajenku wanda sai dai Allah ya kiyaye ku ta ma kana faɗin wannan sai a ce ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne irin abin da ya faru kenan sanda 'yan brothers suka fara abin da suke a ƙasar ana cewa akwai shi'a a cikin harkar ana cewa ƙarya ne sharri ake masu an ga yara masu kishin addini masu san Allah an zo an sa masu ido waye mutu waye rai waye kaza waye kaza yanzu abin ya faru ko bai faru ba duk shi ne abin da yake an karar da mutane sun kasa gani ila gairi zalika mimma yu'ayishuhul muslimuna malace kai fa da wasu abubuwa da yawa da musulmi ke rayuwa a ƙarƙashin shi fi ƙalibi azminatin fikriya wanda suke rayuwa a gaban miyagun tintintini da tunanin kafirai, gusa'iya wanda tunanin ma da mai kyau ne sai a ce madalla, tunani ne tattaki kawai, hada kuma masu ƙuna a rai, wanda hom tuwazunu fi hayatihim. Mun gano wannan da kyau ko hom at-tawazin wanda wannan abin da aka cusa wa mutane musulmi a cikin zuciyarsu wanda gashi kartan zuciya yake yana masu illa ma ba sa ji wannan sai zama afqadatuhum ya cire masu at-tawazin iya auna abu fi hayatihim a cikin rayuwarsu sai a waye gari wai iri-iri wai sai ka kasa auna bambancin tsakanin uba da ɗa ka kasa auna tsakanin malami da ɗalibi ka kasa auna tsakanin jahili da malami da mai ɗa'a da mai tsiwa kun gano wannan da kyau ko wai ka kasa ma wannan gaba da da maka a ranka sai ka kasa wannan duka to duk lokacin da aka mai da musulmi haka ku to kun sa abin da ake sanya ya koma mara kan gado mara kan gado daga ran da ka zama baka da kan gado to sai dai a ce Allah ya kiyaye malin sai yake cewa wa zalzalati sanadin ijtima'i lil muslim katangan da musulmi ke jingina ya zamanto suna curoje ɗaya ko in an zo sai a girgiza wannan katangan a rushe ta ba wani abin da zai haɗa musulmi yau idan wannan ya miƙe ya kuwa ya ce a zo duk za a zo ko to sai a samu wasu mutum biyu a cikin sai a ce to kuma za ku iya yi sai haka ku zo kawai kuma ku rika ihu in ya kira aka yi nan ko kuma ku kira a nan muryan da ke haɗa ko waje ɗaya sai a katsa ta ko ba za a bata haka ba sai an mata sharri an mata ƙage an zage ta an rena ta an yi kaza sai a waye gari gaba ɗaya musulmi yanzu in sun kasu biyu to a cikin can ma sai a ji a ƙara kasa wasu a cikin nan ma sai a ƙara kasa wasu sai a waye gari mutum ya koma ya haka shi kaɗai ya ga ya ihun ya ga ya ihun ba wanda ya saware shi sai kuma ya ga ana rafkan can ko da ya magana ku zo ga illa na gano ba wanda ya saware shi saboda sanda abin yake faruwa an riga an yada ummiya ya hau kuma an yada ma sauran jama'an ummiya sun hau an karkasa su kuma katangan da ke hada su yanzu bata shikin kullu hizbin bima ladaihim farihun to daga nan sai waɗannan miyagun al'adun da addinan da aƙidoji sai ya samu fursa na saɗaɗo ma al'umma da fatan waɗannan bayanai kuna fahimtar su ko don Allah halin da muke ciki ne ko ba shi ba ne a ko'ina akwai kakka je unguwan kowa ka tsaya unguwanku in kan natsu sai ka ga haka ko makaranta ne wani ya bude a nan ku a ga ɗalibai sun cika sai za a samu wani ce kai ma je ka buɗe shi kenan sai a ji a ka ɗaliban wannan in ya ji wani ya karantar da kaza ana so shi kuma sai ya saba ma wannan don a ji shi aiki ne kawai na kafirai suka tsara kuma suka turo wa mutane ana nan kai ahalus suna ne sai mai da kai ba khawarije baka sani ba a mai da kai shi'a ko ba ota zile ba ka sani ba saboda usul ɗinsu shi ke ɗauke da irin waɗannan abubuwan usul na ahalus suna bai da waɗannan abubuwan baki da Allah shi kyauta to shine sai mali ce sai a girgiza majinginan da ke haɗe musulmi na a aqida da aqida musulmi ɗaya ne ana nan abin da za a fara hari to shi ne abin da ke haɗe su ba ƙida ba ne sai a watsar da ƙidar a ce kai ɗan shi'a ne sabai kake zage ce to yinan kai kuma sufi ne Allah kake zage ce to yinan kai kuma ka zage kun fahimci wannan da ka ƙida ake rabawa sai ka ji siyasa za a tsaya ga mutumin kirki ya tsaya sai ka ji ana tambayan ɗan wata ƙungiya ne ga mutumin banza ya tsaya amma ɗan ƙungiyarmu ne shi za mu yi ma da haka za a tafi to an riga an watsar da aƙidan da take haɗa ku waje ɗaya kowa yanzu ba wai da musulunci yake tunƙaho ba bi maladaihin farihun kullun bi ƙadari ma Allah min hazil asbab wa nahal kowanne daga cikinsu da gwargwadon abin da ya subscribing na waɗannan dalilan da aka bashi da ƙungiyan da yake cikinta ita kaɗai yake ma nan mun gano wannan abin da ya gamsu irin tsarin tafiyan shi ɗan wani hannu ne kaga wai addini ya kuma yana kasan siyasa kai ɗan gidan wane ne aka za koma in ba ɗan gidan kaza ba ne ba ruwanmu da kai yanzu ka je ka shiga jam'iyyan adawa za ka ji ana cewa shin kai ɗan apc ne ɗan cpc ne na gaskiya da acn da ampp to wanda suke asalin na da sai ga suna ma ‘yan tawariya kallon uku ahu. Kun gano wannan? Duka uwarsu ɗaya, to amma an san su ma a cikinsu sai da aka shigar masu da wancan. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Fasarar dakhalu daga nan sai zama an samu mai tsagewan katanga sai kadangare ya samu wajen shiga. Shin da riga an girgiza katangan ta tsagi, kowa ya koma yana tunƙaho da alfahari da abin da yake a kai, to shi sai aka samar da mashiga. Sai ka ji da kullum na zauna ina yaban Malam Suleiman, amma gobe kawai sai ka ji na fara suka, tun ina habaici sai in fara fitowa ƙarara. duk mai hankali sai fara gane anya ko ba da ni ake son a yi amfani wajen rusa musulunci ba kuma ba da sunan musuluncin za ba za a ce koma kirista ko ba yahudi ba da sunan musuluncin to kaga alakan da ke tsakana da malam suleiman kaga da muna dunkule waje daya arne na tsoron mu ko don sun da an shigo ni na ba da kafa to yanzu har abada arne ba zai ƙara tsoron mu ba in ya ga malam suleiman a banza zai gan shi in ya ganni ma a banza zai ganni duk wanda ya ware shi kadai ba zai iya fada da shi ba an riga an raba mu yanda ba za mu iya haduwa mai fada tare ba shi ne abin da suke nufi kuma 'ya'yan musulmi sai suka zama su ne 'yan dakon irin waɗannan maganganun suna yaɗawa a gari to sai aka waye gari ba su da kan gado irin maganganun da ba za ka taɓa jin 'ya'yan arna suna yawo da shi ko da isu isu ba amma 'ya'yan musulmi duk inda ka zauna tsegumi ai malam wane ya ma ce kaza ma akan wane ma ai maganan mun ma fahimci kaza ne duk irin waɗannan tsegunguma sai zama maimako a karantar da 'ya'yan musulmi addini da za su bauta ma Allah kawai sai kasance tsegumi ne kawai a bakinsu kamata 'ya'yan musulmi su zama suna jin irin waɗannan maganganun ko a ran su ce wannan maganan banza ne kawai su tunkuɗe ta su rabu da su kawai abin da na zo gaya man gaya man in ƙara gaba in ba haka ba sai kun zama daga cikin waɗanda suka taimaka wajen rushe ma'annaba addinin da ya zo da shi kuma gashi ma na faɗin waɗannan maganganun yanzu abin da kai ci da waɗanda aka yaudara suka shiga cikin wannan baƙar kafar sun karanta wannan ilimin su ya kai za su yi wani irin farautan mu ne ba a yi ba mu yadda an farauce mu ba Allah da mun san waɗannan abubuwan ne shi yasa suke cewa alimtu shar lal shar walakin litauqih yace na san sharri ba dan in yi sharri ba sai don in san yadda in ya faɗo man kare kaina amma ni bai sani ba shi gani yake wannan ne ɗaukaka yake ciki sarar dakhanu wa da'afatil basira daga nan sai mutum sai ya zama al'amari irin na gidadanci ya tasiri a kan shi kaga mutum iri ya zama ba gidaji ya ta maganganu irin na mai gidadawa a cikin al'amarin addini daga nan sai basira na mutum sai ya rauni ya kasa gano asalin abin da ya kamata ya aikata ko ya faɗa basiran ta dakushe gani yake in ne kaza zan nasara in ne kaza zan nasara sai ta yi yana mai da kanshi baya a lokaci ɗaya kuma yana ma addinin Allah illa to daga nan haka na faruwa ko to ana ƙara hawa matakai ne sai ce wawaje da ahalal a hawa to anan sai ya buɗe ma 'yan son zuciya ƙofa walbida da ‘yan bid'a majalan ya buɗe masa kafa kenan. Fasihan fage mai faɗin gaske linnashar bid'atihim saboda amfani da wannan waje a matsayin midiyansu ne yaɗa bidoyinsu wa na Mun gano su fesa abin nan nasar fesa gubansu wa na shariha da kuma yaɗa ta cikin jama'a. Ina fatan mun gano wannan da kyau. ‘Yan son zuciya’ da ‘yan bida'a da waɗanda suke kan miyagun al'adu yau idan malam anas yana jin haushin malam suleiman ni kuma na faɗa cikin wannan wajen san zuciyan shi zai zo kawai gaya min kawai sai in koma kawai ina mai tallanta ina ba za mai shi duk wanda ya zo da bida'a ga waje kawai sai ya je ci gaba duk wanda ya zo da shigantakan shi shikenan an buɗe kafar to da wannan abubuwan ne ko aka waye gari aka yi wa musulunci kwanta-kwanta in kana jiran wai waɗanda suka kada musulunci kana jiran kaga wani in yamur daga enugu ko ba za ka gani ba ƙaumin ne min jildatina mutane ne daga cikinmu wai ta kallamu na bi alisinatina kuma suna cewa suna wakiltanmu ne suke yi kuna gane wannan da kyau ko ba za ka je ka nemo wasu mutane ne can daga wata duniya na daban wai wanda ba a san su a'a su ne sai su buɗe ma waɗannan 'yan bida gagarumar ƙofa su ta ƙoƙarin kare abubuwan da waɗancan ɗin suke daidai ne daidai ne daidai ne kawai shi sa a karatukanmu na baya nake yawan gaya muku magana jama'a ba abin da ba a yi saɓani a kan shi ba a duniyan nan komi akwai kishiyar wannan abu yanzu wannan katin da muke ku akwai kishiyan shi kana zuwa wata unguwa yanzu disko suke yi haka ne kishiyan wannan ne kana zuwa wani unguwa me suke yanzu kai ba ma sai ka je wani unguwa ba shiga cikin poli ba kwallo yanzu kishiyan wannan ne yayi ba wani abin da bai da sabani na fatawan musulunci lan alula ma sabani ne guda biyar ne ko guda bakwai ne ko guda hudu ne ko guda kaza ne duk an yi sabani irin masu wannan aqidan suna jin ka zo ka ce farlan alula hudu ne sai zo su ce bakwai ne sai su kwaso dalilan wanda suka ce bakwai ne sai su gani ko jahili bai san karatu ba shi kuma ɗalibin da ake karo da shi da wannan zai zo da dalili ko shi kuma sai koma ce ni disin gwara kaina ni bari ma koma gefe to bature ya samu abin da yake so yan bida sun samu abin da suke so kaga yanzu in da azuzuwan guda biyu ne sun zama nawa an samu dan ajin yan ba ruwanmu daga nan sai a samu wanda ya ci a karka bi gaba ɗaya kana ji ka watsar aga an samu hudu an karkasa ku kenan an karkasa wancan doyan don a rika sokanta da cokali tana daɗin ci kan ka ce kwabo doyen ta ƙare ana fahimtar wannan ko hatta asbahat sai da aka waye gari mutane sun waye gari fi kaffi kulli laqitin sun koma tafin hannun duk mai tsinta mun gano in ka tsinci kwabo ba tafin kake sa shaka ba kwabo na da wata daraja ne yanzu kawai tsintan dami a kala za a yi ta yi ana ragargaza al'umma ko ta ko ina malam shi ne matsalan da musulmi suke ciki yanzu a duniya wannan magana na wannan malami da yake a nan inda da ruwan zinare da shi ya kamata a rubuta ba da tawada ba musulmi sun koma fi kaffi yadda kulle la'akatin kawai sun tsinci banza kawai tsintan banza suke ta yi dami a kala wa zalika min kulli amrin ta'abbudiyin muhdathun duk wani abin da ya zama na ibada ne sai da ƙirƙirar mai wata bid'a la dalila alaihi wanda bai ba wani dalili a kai. kalla da kyau duk wani aiki da ake shi na ibada sun ƙirƙiro wani bid'a a jikin shi in ka faɗi magana sai a ce kaza yanzu wajibi ne musulmi ya ƙaunaci annabi jikin ƙaunan annabi sai a kirkiro mai maulidi dole ne musulmi ya yaba annabi cikin yaban annabi ne sai suka kirkiro wannan waƙe-waƙe da kiɗan mandiri da kaɗe-kaɗen diskon nan kuna gane wannan to kai ta ya a haka yanzu misali a musulunci an ce an yi kamfan ruwa a je roƙon ruwa da suwa muka je kauru jiyan da muka je muka suna wani addini na roƙon ruwa kun gano wannan da kyau duk wani abu na musulunci an ƙirƙiro mai wata bid'a ta daban wanda sai dai an bayyana surar raba kan musulmi da ɗaiɗaita su da wulaƙanta su daga nan don a buɗe ma bid'a kyakkyawar ƙofan da za ta shigo wanda ya zama kharaja an da'iratu waqfil ibadati ala nassi aka fitar da ibadin daga tsayawa a da'ira na nassi kadai yanzu ka zo kai bayani yanzu misali sistatul istiraha nan fa ya je sannan fa hadisin na cikin bukhari ina ganin musulmi ya da wata magana dan fodiyo a cikin littafin hidayatul tullabi ila tariqis sawabi yake cewa in hadisi ya inganta daga annabi la yusamma mazhaban li ahadin ba a ce mai mazhabin kowa wajibi ne duk wani mai addinin musulunci ya bi wannan addinin wannan hadisin ko ba ka yi faɗi ba yajibu ala kullu mutadayyinun bil islami in dai musulunci kake kai babba ma guje bane to kawai sai ka bi to kana nan sai wani sai zai ce ah to ai gashi a cikin littafin ibnu taymiya ibnu taymiya ya kawo maganganu ya ce idan liman bai ba karkai sai ka ce kai ana maka maganan annabi kana maganan wani in liman bai ba karkai yanzu da liman da annabi wake ke gaba da wani sai ya gina maka girman malamai ya kwashe kafan annabi sai ka ce wani malami ne akwai bincike fata fa zo da ita wannan ba bincike ba ne to ibn taimiya mai sai ka ce yi kuskure in gano wannan da kyau ko amma za ka iya cewa annabi ya yi kuskure to kaga irin waɗannan abubuwan ɗalibai in ba su ga yansu ba sai sun bar addini ba san sun bar shi ba sai sun zama wani abu can daban ma ba su sani ba ne sai malo ya ce wa mauridihi za a raba mutane da kwarara inda za su je su samo nassi ingantacce da za su yi addinin da Allah yake so. Mala ce famtaddat minal mubtadi'a a anak sai aka waye gari an shimfiɗa ma ‘yan bid'a wuya. Mun gano wannan da kyau ko? Famtaddat an shimfiɗa minal mubtadi'a na ‘yan bid'a a anak wuyan bayi su taka wanda suke so ina fata mun gano wannan da kyau su wulakanta wanda suke so su shigo da bid'an su irin inda suka ga dama wa zahara zaik wannan shi ya haifar da karkata mutane suka zama ‘yan iska suka zama ababen da suka zama wa asu fil ardil fasad aka rika yawo da ɓanna a bayan ƙasa wata jawazatil ahawa bi aqwamin har san zuciya ya kai wasu mutane Ba'ada a akawami ma'ana wata jazat al'ahawa bi kawam ba da kawam son zuciya yana bi daga wannan zuwa ga wannan zuwa ga wannan kun gano wannan da kyau ku sai ka gasa gano wai me ya raba suwa ne sai ga wani abu ne na son zuciya kana nan sai ka ji wasu ma kana nan ma sai ka ji wasu haka son zuciyan zai rika zuwa mataki mataki daga wannan sai wannan fa kam ina bi alafin minal muslimin malai ce mun samu labarin dubunnan musulmi wa fil min diyaril islam har ma a garuruwan musulmi ma tsantsa ya takiduna tsorokan suna bin wasu ɗariƙoƙi wani hal da wasu ƙungiyoyin da mahahal islam wanda musulunci ya share su amma suna bi ila akhiri ma hunalika min alwailat mali ce kai akwai bala'o'i cikin waɗannan abubuwa allati yatalaqqa allati yatalaqqa ko ya taqallabul muslimuna fi hararatiha wanda musulmi ke tafa gamniya cikin ƙuban waɗannan ƙungiyoyi da waɗannan tintintini da waɗannan bala'o'in da ke hawansu kai ta jarra'una mararatiha kuma suke kwankwaɗan wannan ɗaci da kuma maƙaƙi na wannan abin ba sa su amma kuma sun kasa gane ina mafita yake musulmi a haka suke har yanzu har gobe har magajin jibi da gata mun gano wannan da kyau wannan shine abin da malai faɗi jama'a halin da muke ciki ne ko ba shi bane ba sai na kira sunan wata kungiya ko wani abu ba mai hankali ya gane inda aka sama gaba kawai sai ya ɗauki matakin kare addinin shi kun gano wannan da kyau ko duk hayaniyin da kai sai kai dariya kawai ka ƙara gaba ka ce ɓangare kaza ne in ka fahimci wannan ba wanda zai yaudare ka ya sa addininka cikin haɗari domin cimma manufan shi ko manufan wasu mun gano wannan da kyau ko amma in baka ji wannan ba ko to kana nan za ka ji a makare lokacin da ka fada ka zama daga ciki fitanka kuma ya zame maka matsala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum